lamarin ya auku ne da yammacin jiya alhamis sa'ad da wasu 'yan bindiga suka kai hari tare da harbin kan mai uwa da wabi a kasuwar garin karakai da ke yankin karamar hukumar mulki ta bungudu rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara dai ta ce harin ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu da dama duk da yake wasu rahotanni sun ce adadin waɗanda suka rasa ran su ya zarta haka sp muhammad shehu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara akwai ainihi harbe-harben da aka ji a cikin kasuwa to 'yan sandanmu da suke ainihi wannan kasuwa suna a aikin ba da tsaro to suka ji wannan halbe-halben sai suka yi kokarin shiga kasuwar jin da yake faruwa amma dai sun kasa yin alkabu da su waɗannan masu halbe-halben saboda kasan jama'ar da suke a wannan wuri to idan suka ce za su yi su ma za su mai da halbe-halben to kaga za a zo a yi asarar rayuka da dama na waɗanda ba su ji ba su gani ba to shi yasa ba su yi wannan halbi ɗin ba a nan ne aka samu mutum biyu suka rasa rayukansu. To sai dai na zanta da wani darakta a ma'aikatar zakka da wakafi ta jihar Sokoto Jabe Ibrahim wanda ke a babbar asibitin kwararru ta Yariman Bakura da ke Gusau a daidai lokacin da ake kai jama'ar da harin ya rutsa da su da daren jiya. yanzu maganan nan nake ma ga mutanen nan ana zuwa da su motar jami'an 'yan sanda ta ɗauko wajen mutum tara wannan mutum tara wanda harsashi ya ratsa mu hannu sai wanda harsashi ya ratsa mu cinya ga sanan su ma da rayuwarsa ga Allah ba a san ko su rayu ba ko na dan zanta da wasu ko da suna cikin rudani suna faɗa cewa yanzu likitan ma ya ce asibitin ta cika wasu suna kwance ga ƙasa wasu su ma yanzu haka ba su da kuɗin da suke sayan magani yanzu magana nan da nake tare da kai babu wani jami'in gwamnati ko ɗan siyasa wanda ya zo domin ya tallafa wa waɗannan mutane sannan yanzu haka ana ganin ba a rasa gawawaki a wannan ƙauyen sun gaya min waɗannan waɗanda ke da sauran rayuwa ne 'yan sanda suka zo da wasu kuma waɗanda suka tsero da ƴan uwansu wasu sauraya shaguna wasu sun tsero wasu ma suna nan tahe ba su iya isuwa nan babban birnin gusau ba. ko a ranar talatar da ta gabata ma wasu 'yan bindigar sun kai wasu hare-hare a ƙauyukan farin zare da orawa da sabon gari duka a gundumar gidan goga da ke yankin karamar hukumar mulki ta maradun a jihar ta zamfara wannan harin a cewar jama'ar ƙauyukan ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane talatin duk da yake rundunar 'yan sandan jihar ta ce mutane uku ne suka rasa ransu to sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta baza jami'anta domin farauto 'yan bindigar da suka kai hare-haren ainihi haɗin gwiwa na jami'an 'yan sanda da sojoji a halin da ake yanzu ma suna kan aiki a wannan wuraren jihar ta zamfara dai yana fama da hare-hare a 'yan shekarun nan tare da rasa ɗaruruwan rayuka ko baya ga satar shanu da yin garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa lamarin da kuma yake faɗaɗa ya zuwa wasu yankuna na jihar sokoto da ke makwabtaka da jihar ta zamfara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria